hukumar samar da agajin gaggawa na jihar borno wato sema ta ce akwai kimanin mutane kusan dubu goma da yanzu haka suka fice daga garuruwansu sakamakon rigingimun 'ya'yan kungiyar boko haram zuwa garuruwan manguno da kuma babban birnin maiduguri da ma wasu ƙauyukan da ke dama-dama don neman samun mafaka shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar borno Hajiya ya bawa kwalo ta shaida murya Amurka cewa sun samar da kayayyakin abinci ga waɗannan mutane da rikicin Boko Haram ɗin ya daidaita Wani ta ce yanzu hakan sun shigo da tiriliyoyin abinci da na kayayyakin masarufi har guda talatin don tallafa waɗannan mutane da suka guje wa wannan rikici mafi yawan waɗannan 'yan gudun hijira dai sun yada zango ne a garin mangudo da kuma ta kasance hedkwatan arewacin borno da yanzu hakan garin ya cika makil tattare da waɗannan 'yan gudun hijira yayin da mafi yawansu ke kwance a filin Allah ta'ala wasu kuma na kewaye da 'yan bukkoki hakan yasa na tambayi shugaban hukumar samar da agajin gaggawan hajiya ya ba wa kulo kowane shiri suke game da sama waɗannan mutanen muhalli batun gurin kwana fa ganin cewa ko da muka shigo mun ga wasu haka a kwakwance a filin Allah ta'ala eh batun gurin kwana yanzu dai abin nan borma in ya zo zai kara baku bayani amma na ji an ana gaya mishi cewa shi ma ya yi kokari injiniya sato kenan ya kawo abun gini especially gurin mazauni wurin abun nan da sauransu kamar adadin mutanen da suka shigo daga waɗannan wurare za su kai nawa ne yanzu a ranar disamba shekaran da ya wuce Disamba 31 mutane 7,000 muke da shi. To yanzu muna profiling a bayan ma mutane kusan 2,500 sun shigo. za su zama kusan fiye da dubu goma kenan eh kusan dubu goma a maiduguri ma kuma kusan dubu tara sun shigo suna bakasi suna teachers village kuma suna gubiyo camp da wayansu suna host community daga wani ƙananan hukumomi ne waɗannan mutanen suke yawanci daga kuka lakal gamman ne kuma garuruwan baga cross da doron baga su suka aka tayar da su. Na kuma hira da wasu da suka samu fitowa daga waɗannan garuruwa zuwa garin na Manguno kamar yadda tattauna mu ta kasance da wasu daga cikin su. Kamar me ke faruwa ne a baga? To me ke faruwa wanda Boko haran sun koro mu. Wannan na ran ki ne? Duka 'ya'ya na ne. Eh ya kai ko fito daga baga zuwa Manguno? A da kawa mun ka zo daga baga zuwa Manguno. Awa nawa kuka yi hanya? domin dai kwana biyu da yini daya kuna tafiya a ƙas. Mm. Eh, abinci fa a abinci sai dai ruwa mm. eh, to da kuka zo nan kamar akwai wani masoki da aka sama muku ga mu nan ga hili dai ku zazzauni yanzu na gan ku a filin Allah ta alaka nan kuke kwana haka nan muka kwana da sanyi da iska duk ya rude mu to me gidan ki fa me gidana ma ni ba sai inda yake ba yanzu ma ni kadai ce lokacin da suka shigo garin kwanan su hudu da shiga garin muka mm. samu fita shekaran jiya da kyar muka fito muka zo jiya yau kwana na biyu a garin nan da kuka zo nan cikin garin Maguno akwai wani masauki da kuka samu a a ba mu samu sauki mutum daga mana a fili zaune yanzu da na kwana har eh ba mu da ko ban daki an naki nawa ne kuka zo da su mm, su shi da kuma da mama ta ga ta nan tsohuwa ko sawu ma ba ta da jiya na taso yau na zo ya yanayin ba ga yake ne yanayin ba ba kyau mm. saboda boko haram suna nan kuma suna konewa gidajen manyan mutane eh da wani sauran gidaje na gwamnati duk suna konewa saboda haka ba mu ji daɗi ba dan haka muka gudu ya za a ce kun kori shugabanninmu ba soja ko ɗaya gari mu mu zauna ba za mu iya ba amma da yau ma aka ce soja ya je za mu bi sa ba soja yanzu ko daya ba ba soja ko daya yawa shi kai ma na ganka cikin garin Mangono ko eh tun yaushe ka samu shigowa shekaran ji Allah ya nufa mu mun ka zo yamma yanzu ba ga akwai sojojin Najeriya a ciki ne ko kuma ya ba ko guda babu mala yanzu dai a takaice babu soja a baga a ba a wannan hira babu soja a baga a hira da ne da hudu a jama'ar rundunar sojan Najeriya a makon da ya gabata Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka ya dai kareta wannan batu na cewa 'yan gungiyar Boko Haram din ne ke rike da garin baka, ga mayar da hidima ta kasance da shi a lokacin wannan magana ba gaskiya ba ce ba kuma kamar yadda muka yi alkawari za mu ci gaba da shaida ma jama'a abin da muke ciki ya zuwa yanzu sojojinmu ke gudanar da harkokinsu a wannan bangare kuma za a ci gaba da ayyuka ba ma nan ba har wasu wurare. To akwai mutane da dama da ke kwararowa daga wannan gari zuwa garin baga zuwa garin cikin garin Maiduguri daga baga kenan kamar wani shawara zaka ba su ganin cewa wannan batu ba gaskiya bane ai tuntuni mun sanar da su kuma an sanar da hukumomi a waɗanda suna nan suna ma jama'a magana kuma a sanarwar da muka hidda ko jiya mun tabbatar musu da cewar ana nan ana tabbatar da Eh, yanayin tsaro a wannan sashe kuma su kwantar da hankalinsu. A daidai wannan lokacin ne kuma rundunar sojan Najeriya ta tsare wasu 'yan jaridu guda biyu wato Utman Abubakar da kuma Ibrahim Sahab da ke aiki a jaridar Daily Trust da har yanzu ba ta bayyana dalilin tsare su ba. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.